الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki, tsira da amincin Allah tabbata da fiyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu a kan sunarsa, ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin majiyarsa, ka shayar da mu alkautararsa. da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta muka kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ci gaba da wannan karatu namu na sharhul usulis salata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al usulis salata sannan kuma Muhammad al-Hassan al-Misri ya mushi sharhi wanda muke karantawa da ranar Alhamis magariba zuwa Isha'i a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Ibrahim Umar Ibrahim wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano yau Alhamis sha uku ga watan Zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan 4 2026 miladiya kuma wannan shine karatu namu na 201 za mu tashi a shafi na 500 idan ban manta ba malam yana tattauna mana akan matsalar da yake nuna cewa lalle bayan an mutu akwai tashi kuma ya faɗi hujjoji na alkur'ani da na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna lalle bayan mutane sun koma da Allah sun rasu sun ratattake sun zama kasa to akwai lokacin da za a tashe su su tashi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin yin hisabi sai kawo hadisi yake wa fi musnad ahmad wa sunan ibn majah a cikin musnad na imamu ahmad da kuma sunan na ibn majah bi sanadin hasan wanda da hasan da sanadi wanda yake hasan ne min hadisi busir ibn jahash hadisin bus dan jahash al-qurashi yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam bazaqa yawman fi kasfihi wani lokaci manzala sallallahu alaihi wa sallam yayi tofi a tafin hannunsa fawaba alaihi usbu'ahu sannan ya sanya ya tsatsa sababa manuniya ya ta akan tafin nashi wato manzala sallallahu alaihi Sallam yana so ya nuna musu a aikace practical yanda za su fahimta to shi yasa manzala sallallahu alaihi Sallam ya tofa yawo kaɗan a tafin hannunsa sannan kuma ya sanya su haka da tafin hannu a kan yawon sun maƙala sannan ya ce ƙalan mahu ibina adam sannan ya ce Allah ya ce ya kai ɗan adam an na tu'ujizuni ta ya za ka gajiyar da ni wa ƙada halaktuka min misila halihi na halicce ka kwatankwacin wannan ɗugon ruwan maniyi daidai yake da tsugon yawo wannan abun mai rauni wannan ruwan da yake kan tafi wanda da an yi haka sai a goge shi wanda ba wani abu ba ne ba to da kwatankwacin irin wannan na tsugon mani na halitce ka to na ƙarfi gare ka har da za ka gagare waye kai a matsayinka na ɗan adam wanda Allah ya halice ka da ruwa min ma'in mahi wanda yake ruwa mai wulakantaccen ruwa min ma'in bafe ruwan da yake zun kudo juna aka zun kudo ka ta sirinji sirinjin ma shine wajen da ake yin fitsari to wannan sirinjin ne ya turo ka kuma ka fada inda ake yin haila ake yin fitsari ta nan ka shiga duk ba ka zan kai wane ne ba ana fasin fasin ɗinka kana ruwa Ba ka sanya aka aka shigar da kai mahaifa ba aka zaunar da kai a cikin mahaifa haka ka rayu wata tara ko na abu makamantan haka ba san ta inda za ka fito ba ƙadara ta fito da kai da ka fito din sadda aka yaye ma yanar da take jikinka da an kale ma mutuwa za ka yi Tana wutsil-wutsil aka sanya ta a zanen goyo baka san kanka ba to ta yaya wanda a ce sinadarin yanda aka halitte shi kenan ta yaya zai gagaru ubangiji maɗaukakin sarki har yanzu ka rinka buga kirji kana cewa ko sama da ƙasa za ta faɗo ba a isa ba Allah ya ce hatta iza sawwaituka da na daidaita ka wa'adantuka na miƙar da kai a irin halittar da kake ban ma halitta ta kwanta ba irin yadda na halitti kare na ma ƙafa kuɗi ba a halitte mu ba irin halittar tinkiya ko rago mai ƙafa kuɗi da Allah ya ga dama haka muke a biye da ƙafa kuɗi muke tafiya ba a yi mana wanda halittar da take manyan shi ala bi wanda yake tafiya jan ciki yake irin mutiji shi kuma tafiyarsa cikinsa yake ja da Allah ya ga dama mu ma ciki za mu rinka ja mu rinka tafiya da Allah madaukakin sarki ya ce da yau mu ba akan wani yau mu da kafa biyu kuma a tsaye da kyakkyawan halitta wanda muke tafiya mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'idun amma yanzu gashi ka zama wani kana tafiya cikin tufafinka gwadanka guda biyu riga shagwara da jamfa ko ka sa babbar riga ka ɗan wanka ka sa hula kana ta takama a ban ƙasa walil ardi minka wa'idun ƙasa kuma har tana buguwa kana taka ta da ƙarfi kana jiji da kai fa jama'ata ka tara dukiya yaki haram yaki halal duk abin da yazo in dai za a samu kuɗi kalas an gama sai ka bin shi kai hawa haumarka kai ciwaciwarka kai kaɗa kaɗanka duk abin da za ka buga karaya da ƙaryace ƙaryacenka da munafince munafincenka da yaki haram yaki halal ka tara wa mana'ata kuma ka zama maruwaci kana kowa ba sadaka ba sallah ba zakka ba komai ba kyauta ba zumunci ka zama ɗan kamo ba wanda yake cin kuɗinka hatta idza balagati taraqiya har sai lokacin da rai ya kai makobaro ulta kuma ka zo tana cewa ku. bari in yi sadaka da kuɗin nan barin baka ba da kyauta wa anna awanu sadaka kuma a lokacin ba lokacin sadaka bane ba domin ka kai gargara duk abin da baka ka aikata ba za ka karɓa ba wannan hadisin na farko Allah madaukakin sarki yana nuna mana rauninka tun lokacin halittarka yana so ɗan adam ya ɗauki kansa ba kowa bane ba Allah madaukakin sarki ya maida ka wani abu ya ma ka. da ba a ambatanka da ba a san ka ba lokacin da mahaifiyarka ba ta haɗu da babanka ba aka yi aure ba ma a san ka ba lam yakun an mazkura har ka zo ka zama aka bu wannan marhala bayan marhala aka haife ka aka girma ko bayan ka girma ya zamto babu halal babu haram a wajenka cuta kawai kake yi ba abin da kake yi sai cuta ko bayan ka tara kuɗin na hauma hauma ko ba kyauta ba sadaka ba zumunci kuma a sai lokacin abubuwa da suka taso lokaci ya ƙure sannan kuma kake so kai fargar daji kai wani sadaka kai kyauta kai zumunci a gina masallaci a yi kaza alhali lokaci ya kore maka shi yasa babu wani mulki da mutum zai samu ko kuɗi da wata ɗaukaka ta duniya da mutum zai samu ya manta asalinsa ya manta kuma wanda yake da falala a kansa ala jalla jalaluhu shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya faɗa yace ya ayyuhal insan ya kai mutum ma gharraka bi rabbikal karim me ya rudar da kai dangane da ubangijinka mai karanci me ya rudar da kai kai ibun ubangijin da yake da karanci yake da ni'ima a kanka me ya rude ka a duniya menene ya ɗauke hankalinka me ya shagaltar da kai aka manta da ubangijin da yake da karanci wanda ya ma da abin da ya ma me ni'ima ubangijin da ya halicce ka yace allazi khalaqaka wanda ya halicce ka fa sawwaka fa adalaka ya daidaita ka kuma tsayar da kai ka zamanto siffarka ba irin ta kare ba ce ba irin ta biri ba ce ba ba irin ta jaɓa ba ce ba ba irin ta maciji ba ce ba yanzu kana tafiya tsab fi ayi suratin mata a raskabar kuma a duk wata sura da ya ga dama a haka ya haɗa ka ka duba surar da ya ma bakinka hancinka idanka goshinka kanka ƙeyarka hannayenka nonunanka kafafunka kafaɗarka duk abin da ka canza musu waje a jikin ɗan adam za ka samu ɗan adam ɗin ya tashi daga aiki ya zama zamanto karihul manzar in an gan shi ma sai an kau da kai kuma duk inda Allah madaukakin sarki ya ajiye wani abu wata gaba a cikin ka na ɗan adam in aka canza ta sai ka ji gwamfaran ka zuwa mutum yana tashi ɗan canji kaɗan zai samu na faralayi bakinsa ya jirge in ka kalle shi baka so ka tashi kallon shi ɗan fa jirgewa kawai bakin haka ya yi amma da ya haka ina in ka ƙara kallon shi sai kai maza yi haka to Allah ɗaya sauwarsu ba ka son ka sake kallon sa musamman in masoyinka ne ka gan shi a wannan halin to ɗan jirgewar baki idan ido a tsakakka aka yi shi ko ɗaya aka yi kamar idan vespa ko aka ɗauki hannaye aka yi su a ƙasa nan daidai nan ƙugunmu da Allah ya ga dama sai a ji hannayen biyu a ƙugu haka suke ta yin haka ba a nan ba ya za ka ga ɗan adam da ya ga dama sai zamanto bakinka ne a goshi hancinka a wajen bakin da ga dama sai ma al'aurarka a goshi sai dai a yi mai tarawani ko bayan da za mu yi haka za mu tashi sai dai kawai kowa ya tarawani da sa dogo hula wannan shine ya rakkaba ka ya haɗa ka domin tarkib shine ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka haɗa ka tashi abu to haka ya haɗa ka ka zama mai kyakkyawan gani ga ganin mai kyakkyawan tura ga munan wajen miliyan ɗaya dukkan abin da aka gaya mu halittar mu iri ɗaya kana da baki ina da baki kana da ido ina da ido kana da goshi kana da haɓa kana da kunnuwa kana komai amma ga munan wajen miliyan ɗaya kowa kuma da surarsa in ka ga kowa ya sha bamban da wani wannan ɗin ma yanzu a baka a ce ka yi positioning ɗin abubuwa miliyan ɗaya kuma duk su mallaki a waje ɗaya iri ɗaya amma so ake duk abu wanda aka kalla ya sha bamban da ɗayan wata irin hikima da ƙudura za ta sa a yi wannan halitta duk wanda ka kalla daban ne ga mun da duk muna da hanci yanzu duk masallacin nan muna da hanci amma kowa hancin shi daban to aka iya ba hanci ɗaya mai kofa biyu da karan hanci amma zaman to kowa da irin nashi aka kwayar ido wannan shine tartibin da Allah madaukacin sarki wanda ka gane ƙudurar ubangiji wa fi a falatun tubsirun ku duba kawunan ba kwa gani ne irin wannan halittar da yi mana ya tsayar da mu ya yi ma halittar ciki fingerprint mu kaɗai ya isa kare ma duk duniya ba wanda yake da iri ɗaya sama da mutum miliyar kusan mutum biliyan nawa a duniya amma kowa in yi haka zanen da aka yi a cikin yatsa wanda ba ka gani daban ne kowa in ka gani wanda karamcin ubangijin da ya mana kullum ina faɗa da a ce yau Allah madaukakin sarki ya ce da mu za a yi asibaraka a goma a lokacinta a yi azahar a goma a yi magariba a goma a yi isha'i a goma ga baki ɗaya sallolin nan biyar raka a goma goma ake so a yi amma duk wanda bai yi ba wannan oxygen ɗin da yake zuwa muna shaƙa ba zai shaƙe shi ba za a ɗauke mashi to ina tabbatar muku da cewa a sallar asibar da za a yi raka a goma mu duk ba su iya ɗauke mutane kowa sai ya fito domin an ce da zarar baka sallaci goma ɗin nan ba to Allah zai tsayar da oxygen da haka za ka faɗi ka tafi a mai da ka intestine a asibitin murtala ko asibitin birni ko asibitin aminu kano a rinka baka duk yini ɗaya dubu hamsin a rinka sa ma kana yi ka gaya mu wanda ba zai fito ya raka a goma ba a kullum kawai Allah ya ce ya riƙe ma kawai ya riƙe ma wannan abun to ashe kenan shi yasa wannan yake nuna cewa ba wai aikin da muke ma Allah ba shi ne wai zai shigar da mu aljanna in ba rahamar ubangiji ba mi ma muka yi a ni'imar da ubangiji ya bamu wannan fa oxygen ne kawai ka ɗauki ka ɗauki halittar idanka ƙwayar idanka da kake gani Nau ka biya ko mai gare ka da za ka iya biyan ni'imar da aka yi ma ta gani haka ka, da makogoron yanda aka daidaita wajen tafiyar ruwa da tafiyar abinci haka a cikin na'urorin da za su sarrafa abincin ruwa ya ware wanda zai zama nama wanda zai zama jini wanda zai zama wasted kai ba haya wanda zai zama kutsari duk wannan fa ni'imar ubangiji madaukakin sarki ce kuma yanda za ka tabbatar ka gode ma Allah kana kallo wani mai irin duk abin da kake da shi amma zai iya amfani da shi ka wani mai ido ƙuru-ƙuru amma zai gani da ƙwayar ido da farin yana haka amma sai dai ka gaina haka ana dafa ma idan yana fari zai gani kana da kunne ga wani da kunnen ya fi naka girma ma zai bi wannan shakar na hanci yanzu wani yana nan bai iya jin shakar bai iya shakar abu zai kwana da ba haya a ɗakinsa bai sani ba bai san turare da kashi da menene zai jin warin ko ƙanshin da yake ji bai iya shakar wannan shinshinan abu ka ji menene ma an ɗauke mashi wani yana nan yana da gaba ɗin da zai fi tsarin amma ba zai yi uwa ba sai dai da leda yake yawo an fasa cikinsa ta nan fitsarin yake fita wani yana nan yana da duburar amma ita kanta duburar in kashin ya taho batta control gabaki ɗaya take tahowa haka zai iya control ɗin ba da haka kullum da naskin a jikinsa yana tafiya da najasarsa saboda in ta zo wucewa take kai ni imar Allah ya ma za ka iya control ɗin fitsarin ka tafi ka je ka duk na lokacin da ka so ka iya control din ba haya kana ji tun daga nan amma ka ce sai na je gwamma zan yi ko sai na je kurna sannan ka je ka shiga ban daki ka yi wani zai iya riƙe shi na minti ɗaya da makogwaranka da komai da komai za ka ci abu ya wuce wani da makogwaran da komai zai iya cin abin sai dai an yi wayarin ta hancinsa ta nan yake abinci yake shiga jikinsa ga bakin kuma ga komai wani shekara ta goma a kwanci a kwanci ya yi faralaye idansa yana yana hira raɗam-raɗam amma bai iya ɗaga hannunsa ko ya ɗaga gefen wani abu daga jikinsa bai iya ɗagawa ku shi yasa Allah ya ce magar raka bi rabbikal karim me rudanka kai da ubangijinka mai karanci wanda ya ma duk waɗannan ababa wanda ya ni'imtar da kai ashe Allah ya ma komai ba ka zauna yanzu duk wannan ni'imomin da na faɗa da yawa daga cikin mu ba ma kirga su daga cikin ni'imomi wani yana nan dan bai samu kuɗi ba bai yi gidan kansa ba bai da mota yana ganin kawai ba a maka komai ba a cewa yake mu wasu muka rako duniya ba mu ga komai ba duk bayan da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi ma kana tafiya akan ta Allah madaukakin sarki ya ce Allah bari dai bal a'a ɗan adam ya san ni'imar wannan amma menene to na biddin kuna ƙaryata ranar sakamako ne ɗan adam yana ganin kamar in ya mutu ba za a tashi ba ba za a yi sakamako ba ba ranar da za a sakan yawa mutanen kirki da abin kirki kuma a sakan yawa mutanen banza da ya yana ganin babu wannan to kazibu na biddi to menene zai tabbatar da cewa kai shiri ma lalle akwai sakamako din domin an tanade shi tunda an tanadi abinda za a yi sakamako akan shi to dole akwai sakamakon sai cewa inna alaikum lahafizin lalle kuma akan ku akwai masu kiyaye ayyukan ku. da Allah ya halitta halittan mala'iku suke rubutawa su aka san rubutun nan ba zai tashi a banza ba shine wa inna alaikum lahafizin lalle akwai wanda suke kiyaye ayyukan ku kiraman katibin masu daraja marubuta wanda suke rubuta duk abubuwa ba abinda zaka saye su ba inda za ka shiga ba su ganka ba ba abin za ka furta ba su ganka ba duk abinda da kake ciki suna bulka kuma suna rubutu suna zanawa na mata fa'alun Allah ya ce ya san sun san duk abin kuke aikatawa ba ta kumbiya kumbiya an kaga kana yan dabarun ka ma ka cuci wancan ka haɗa ɗan tuwa ka yi menene kana ruwa tasha wala ba wani shan da ta yi gara ma ka zama bigida ba baka gane komai ba kawai ai komai baro baro ai gaskiya a wuce nan ya fi sauki ka hutar da kanka ma wani wayo da dabara da cuwa-cuwa da ai kaza a haɗa kaza a haɗa baki a ce kaza in na ce wannan zancen banza ne layan fa baya da amfani saboda akwai waɗanda masu daraja ne ba a zille musu ba a mutu wayo haƙiƙanin abin da ya faru shi suke rubutawa haka duk zagaye-zagayen ka gama zagaye-zagaye ka gama karyar-karyar ka kalma haɗa baki wani ya zo ya bugo ya haɗa baki da kai a yi kazan ka zo a ce kaza za a zai abu ka buga mai kanti da Allah zan zo da bako in an zo ka ce ka ƙara kaza wannan ƙarin nama ne gamunan nan za mu zo wahalar da kanta take ba abin da ya fi komai sauƙi ba abin da ya fi komai amfani shine mai mutum shine mutum ya bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to in kai wannan shikenan ba abin da za a rubuta a you saboda ba za su zalunce ka ba darajarsu da mutuncinsu ya sa ba za su rubuta abin da ba kai ba sun fi ƙarfin wannan kuma darajarsu da mutuncinsu ba zai sa in kai ba su ce wane ne a ɗaga mushi ƙafa to tun da sun yi aiki an yi rubuta an yi rubutu an taskance to me sakamakon in an je lahira sai Allah ce innal abrara lafi na'im mutanen kirki suna cikin ni'ima wa innal fujjara fajirai masu saban Allah lafi jahim suna wutar jahannam shikenan gida mun lahira gida biyu ne na mutanen kirki da na mutanen banza aljanna da wuta shaqiyai da sa'idai Allah ya tabbatar mana cewa lalle mutanen kirki lalle waɗanda suka bi Allah suka yi abin kirki suna cikin ni'ima madawwamiya lalle fujjar masu ƙetare dokokin Allah masu fito na fito da Allah lafi jahim suna cikin wutar jahim yaslaunaha yawmal din Allah ce Allah ya ce wutar za ta kona su ranar sakamako ranar sakamako wutar za ta kone su za ta ci gaba da ƙunarsu wa hum an haɗi ra'ibin tun daga ranar nan kuma su dangane da ita wutar ba za ta taɓa rabuwa da ita ba wa ma hum an haɗi ra'ibin su kuma ba za ta taɓa rabuwa da ita ba kaga Allah madaukakin sarki yace za ta babbaka su ranar sakamako sannan kuma babu wani lokaci da za a ce ba su halartu ba sa cikin wutar wato wannan yana nuna babu daga kafa ba za ka bar su ba da azabar duniya da azabar da zamutin za a ma a duniya akwai lokacin da za a daga ma kafa mai dukan ya gaji ko an je canza na'urar ko an je a huta kaɗan sarara to sai Allah ya ce wa ma hum anha bigha'ibin su din kuma dangane da ita an wutar ba za ta taba ba za ta taba rabuwa da su ba Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin kuma waye sanar da kai menene ranar sakamako din nan ya kamata ka fahimci ranar nan ranar sakamako yawmuddin din sannan ma ka ma yawmuddin me kuma ya sanar da kai ranar sakamako ni ka sani a ranar sakamako Allah ce yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a abinda ake so a faɗa ma a wannan ranar in ma ka san wani abu daga cikin ranar da za a yi sakamako to daga cikin abubuwan da zai faru ranar sakamako ranar ba wata rai da za ta amfanarwa wata wani abu to haɗarin ranar aka faɗa ma a nan guda ɗaya ka gane ba wanda zai taimake ka ba wanda za ka sani ya tseren da kai shi ne yau malatan liku nafsun da nafsun shai'a ranar babu kamun kafa ranar babu ni ɗan gidan wane ne ko na san wane ko da su wane nake tare ko ai tare muke a kungiya ɗaya da suwa ne ai kwamiti ɗaya muke ai tare muke sallah a masallaci ai duk wannan la tamliku nafsin li nafsin shay'a iyayenka malamanka iyayen gidanka ƴaƴanka matanka ba wanda zai amfana da komai da kai zaka zo da aikinka kowa ya zo da aikinsa kowa kuma yana tsoron ma ya haɗu da kai in kai dolan shi ne don ka shafa mar tsiya domin matarka in ta san ka ɗauko kayan tsiya to tana takaicin ma ta ce ta san ka ko ta haɗu da kai ‘ya'yanka suna gudu daga ganin kayan da baban nan ya ɗauko ba za su wuce da shi ba naka kai ja mana bala'i to kuma sai su kauce in suka hango ka sai kowa ya kauce in ka ka tsaya cikin mutane to ka tsaya cikin waɗanda ba su san ba su san ka ba a lahira ko ce sa a lahira tawaga dukkan mu dinnan dinnan za mu tsaya ne a cikin mutanen da ba su san mu ba kan cikin wasu mutanen annabi nuhu za ka je ka rabi sai ta kaya sannan za ka nemo yan turayen wanda suke sallah to ina suwa ne ina suwa ne da daɗi ya samu kenan ina ladan ina liman ina mai hudu ba juma'a bayan ka gama aka zo ka fara nema to ina ka duk a lokacin amma kafin lokacin fa ba ruwanka da kowa a ruwanka da kowa in ta kwaɗe kuma ka zo ka zauna kana ta ai dama ina da aboki yana ce mun a yi a hankali ai ina da mai wa'azi yana cewa a yi kaza ina kaza ina kaza to a lokacin kuma sai da na sani wannan ranar da ba wanda zai tsina nama komai ita za ka sanya ta a gabanka kaga kawai ya za ka tsira kuma duk abin da zai kawo ma matsala a wannan ranar to matsala ne ka bar shi ko ne sai Allah ya ce wal amru yawma idhil lillah al'amari a wannan ranar da baki ɗayan tsana Allah ne wato ba wani ne ta cewa ba wani ne cewa a yi kaza ko a bar kaza duk abin da ka gani Allah ne yake shi ne mai final say ba da zai bugi ƙirji ya ce na zo fitar da suwa ne ɗan ka wani ma ya yaudare ka ya ce kai madiyansa ne ai zai zo ya cece ka kan ma ya yaudare ka da wata kawai ne ya zo ce zai jigila da kai a ajihu ya kai ka aljanna ba a gani ba kan ma kai wannan daman tatsuniya ce ka zo mu ji ta kowa zai tsaya wa kansa ne in wani ya ce zai tsaya ma lahira a ranar lahira zan tsaya ma ka kalle shi ka ce ƙarya kake dan ne dan manzala sallallahu alaihi wasallam yace walau fatima salma shi yace tambayi duk abin da kike so ya fatima zan baki fa inni la ughni anki min Allah shay'a ranar lahira ba zan iya miki wani abu amma a duniya yanzu tambayi gidaje ko duk abin da nake da akwai san da nake miki zan baki amma an ka je lahira fa aiki ki ne to in manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Fatima wanda yace Fatima tu bid'atu minni wata tsoka ce a jikina ya surru ni ma ya surruha duk abin da yake faranta mata rai yana faranta mun wa ne ma yubghiduha duk abin da zai bata mata rai yana bata mun rai amma yace a lahira ki nema wa kanki mafita kaga ba wanda zai neman ma mafita sai kai wa ƙala ta'ala Allah ce wa nufika fi suri kuma aka yi busa a ƙaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk abin da yake cikin sammai da ƙasai ya halaka illa man sha Allah sai abin da Allah ya ga dama busar da za a yi kowa zai mutu wanda za su yi saura mala'ika wanda yake busar domin akwai aikinsa a gaba mala'ika jibril mala'ika israfil mika'il waɗannan mala'iku su za su yi saura Allah madaukakin sarki ya tambayi mala'ika mai busa ƙaho ya ce wa ya rage ya ce daga mala'ika jibril sai israfil sai azra'il sai mala'ika malikul maut su suka rage ke suka ka ɗauko na mala'ika Israfil je a ɗauko sai wa ya rage daga ni ya rab sai Jibril sai Malikul Maut mun kadai muka rage sai bai kaka ɗauko na Jibril je a ɗauko sai wa kuma sai ni sai Malikul Maut sai je ka ɗauko na Malikul Maut to kuma sai wa sai shi shikenan Allah ya ɗauki ransa nan a lokacin ba kullu man alaiha fa ba kowa a duniya gabaki ɗaya sai Allah don ya nuna ne don ya nuna isar cewa shi duk wanda ka gani a duniya bai halitce shi ba Dan ya taimake shi ko bai bukatarsa inda kowa ya mutu ba kowa shi ne Allahu samad ɗin a samad bi ma'ana yasmidu li nafsihi yana tabbata da kansa ko ba wanda zai tabbata sai da shi in kace ina hamalatul arshi din dan kasancewa ba wai suna daukar shi bane da hamalatul arshi da ake cewa mai dauka al arshi to sun mutu kaka dauka akwai zabaniyawa wanda dan su yake sa a daki mutum ko a jefa mutum wuta yanzu ba ma'aikatan ba sa nan dan yanzu kuwa duk wani shugaba duk wani sarki duk wani mai kuɗi in babu waɗannan mutanen da suka kawwanu a gindinka suka mai da ka shugaba da sun ware nan ka gama yanzu ka je a ce za ka tafi dila ba kowa sai tinubu kawai a zaune waɗanda za ta je su makure shi sun kai ai suna da yawa ko kawai tafiya za mu yi birbige shi an huta Kuna babu kowa gwamna nan da ya ɓata mara babu kowa ya kaje ka faffan laman mari ka dawo da kayi jirgegen ƙato ya zai da kai bayan da zai duk ƙaryar fa ta waɗannan ne da aka sa a gaba a bayar da tsaro da mene ya tafi amma in shi ɗaya na gidan gwamnati in na samu garjeje katon nan sai je kaka man mari biyar ka dawo zai faffan laman mari sai dai sai Allah ya isa ka fito ka tafi mulkin duk mai mulki zai tsayawa sai da shurɗa sai da 'yan sanda da sojoji da security da 'yan masu fushi da fushin wani haka mai kuɗi in ka gaina tinkaho sai ya taho da garada to shi ubangiji madaukakin sarki zai kasance shi kadai ne tabbatacce Allah ce sun manufika fihi ukhra sannan kuma sai a yi busa na biyu in aka yi busa a cikin ƙafan nan karo na biyu izahun ƙiyamun yangurun sai ka gansu su mutane ga baki ɗaya ƙiyamun a tsaye yanguruna suna jiran tsammani suna jiran mi za a yi sai a gaban Allah kowa yana jiran kuma ina makoma wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha yace a lokacin gabaki ɗaya ƙasa za ta haskaka da hasken ubangijinta wa wudi alkitabu a ajiye takardu bayan mutane gabaki ɗaya sun tashi daga kaburbura daga duk inda mutum yake ya tashi kana fitowa daga kabari a tsaye akwai wanda direban ka da zai saka ka ya tuƙa ka ka tafi har Palestine har dan Kudus daga duk inda kake to sai a je a haɗu a tsaitsayu kuma a lokacin babu rana babu wata babu komai babu tauraro duk wannan halittar duk izar sama'un fasarat wa izal kawakibun tasarat wa duk waɗannan ababen da kike gani na wannan sama da ƙasai da korewa da zakuna kowa ya tafi komai ya ce wa zai ba da haske ma a gani ake a karanta littattafai sai Allah ya ce wa asharaqatil ardi sai ƙasa kawai a ga wani haske ya faru hasken ba na wata ba ne ba ba na rana ba ne ba ba na wata na'ura aka ce ba bi nuri ha hasken ubangiji ne zai haskaka komai to in kuma hasken ya zo kowa ya tsinci inda yake duhu ya kauce sai wa wubi alkitabu sai kuma a ajiye takardu kowa a zo a baka takardunka in wa littafinka to anan kuma za a yi kacin na ce da takardu wasu na mali hazal kitabu la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne yanzu estiwa ciwon ma ta naira biyar ma ba a kyale ni ba sadda ta fito to kaga ina so ta dubu ɗari kuma yanzu yan gulmar da na yi ma ɗaya ita ma sadda ta fito inda baka tuba ba ba a yafe ma ba komai ya fito an yi ba duk abin da ka furta gashi nan duk abin da ka aikata gashi nan shine wa wudu alkitabu waji abin nabiyyin kuma a da annabawa wa shuhada a zo da shahidai ga annabawa a musu tambayoyi wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al dan ma kai kaka zata cewa wani abu ne wai da za a iya shallake ka a annabawan za a fara zuwa dan mi kai kaza dan mi ba kai kaza ba annabi yana kafa hujja yana mujadala da ubangiji ya ce ya Allah na yi kaza na yi wa'azin na yi kaza a tambayi wa a tam kowane annabi in ya zo sai a tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma in su ce to dan ni za a tambayi wanda ba a mu kuma lokacin da muke nan ma bai zo ba sai ai littafin alqur'ani ya zo ya ba mu ya ba da labari shi kuma manzo Allah ya ba da shaida dan abinda Allah ya faɗa mishi alqur'ani adawa kazzaba ashabul aikatil mursalin ya ce manzo Allah ya ce kai ashabul qayyati kun karyata manzan ku to ya akai ka sani Qur'ani ya ce ya faɗa mana wa bai bainakum bil haqq sai ai hukunci a tsakanin mutane da gaskiya wahum la yuzlamun Allah madaukakin sarki sai ba za a zalunce su ba ka duk wanda kaga an taɓa to shi ya tabo ko kansa duk wanda ka ga haɗu da bala'i shi ya ɗauko kansa in baka yi ba ba za a yi ma ba in ka zauna salin alin baka taba na kowa ba baka taba kowa ba baka yi abin da ba za a zalunce ka ba za ka tashi salin alin amma in ka rufe idan ka kai abin da ka ga dama to sai ka ga abin da ba ka so shi sa Allah ce wufiyat kullu nafsin ma amilat kowace rai za a cika mata abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alun alhali Allah shine mafi sanin abin da suka aikata duk abin da muka aikata Allah ya sani baya bukata a zo da littafi baya bukata a yi wannan tashe-tashen a bincike-bincike baya bukata amma ubangiji madaukakin sarki ijra'at process din da aka dora a kai shine sai an zo da littafin an ba mu mun karanta da hannunmu domin ya ƙara zama hujja amma ubangiji shi da mun ya sani ya san mabarnata a cikin mu ya san mutanen kirki ya san waɗanda za su gauta ya san wa'anda za su ga aljanna da ka wannan ba matsala ba ce ba amma an mu wannan ne don mu mu ƙara tabbatar wa kanmu eh hukuncin da aka mana mu ne muka aikata dan ma kawai ne ya zo ya taraki domin ga littafi a bayyane kai ma amma za ka zo kana ta ha'o muƙura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ku karanta littafi na wani ma yazo an baki littafin ya kore lam uta hisabiya wa lam ajri ma hisabiya yake ni ba a bani ba alhali an baki saboda kunya zai ji in aka fuddo littafin sakamakon DF9 ne haka za a yi wannan badari wani an bashi wayan kalibu ila ahlihi masrura ana baka in kaga A1 B2 kaga ka shige aljanna zaka sai ka rugo kuma wajen ahalinka kana mai farin ciki da matanka da 'ya'yanka amma an kaje kaga wannan in ba haka bane ba to tun daga nan za a fara koyewa wani ka koye wani ka ce ba a baka ba Allah maɗaukakin sarki duk ya kafa dalili to wannan kafa dalili din ne Allah yake sanar da mu abin da zai faru domin me mun sani da haka sai mu taka tsantsa tunda yanzu yana faɗa ma abin da zai faru ne duk gashi nan mun ji to kuma in aka je din ya faru baka yi abin kirki ba to kuma za ka zarga an ce za a yi kaza za a ba da littafi za a yi sira'i za a yi hisabi akwai wuta ko aljanna za a yi kaza duk kana karanta tun da ka taso amma wannan bai hana ka ba ka ba hanyar da za ka tserar da kai kaga wannan daɗin hujja ne kan hujja a kanka thumma munkirul Ba'as, ala arba'ati asnaf sannan malam yace waɗanda suka yi inkarin za a tashi sun guda hudu ne akwai sunfi na mutane an karul mabda awal mi'ad su sun yi inkarin mabda asalin halitta ma ba wanda ya halitta sannan kuma sun yi inkarin in an mutu za a tashi wannan su ne sunfi na farko daga cikin 'yan falasifa wanda suka yi inkari ma cewa halitta ma ba Allah ne ya halitta ba kawai ne ce kwatsam ne aka gan mu sannan kuma mun mutu ba abin da za a yi yanda da ba mu san kanmu ba muka tsinci kanmu mun zo ta hanyar nesa to haka in mun mutu ma za mu koma inda muka fito ne ba mu san kanmu ba don kafin a haife ka suka ce waye kai baka san waye kai ba to in ka mutu kai ma shi kenan ka wuce baka san waye kai ba wa za'amu anna al-akwana suka riya al-akwan wannan duniyar awalim inna wannan duniyar tunda suna cewa duniya awalim ce duniya duniya ce ba duniya ɗaya bace ba tatasarrab bi tabi'atiha kawai ɗabi'ar ta duk abin da kaga yana faruwa yana faruwa ne a ɗabi'ar neta ba wani wanda yake sarrafawa in kaga an yi ruwa neca ne ta sawo tiriri ya tashi an haɗa kaza an haɗa kaza ruwa ya zo hanyar iska neca ce za a yi an mutu wani ya mutu kawai ne ta ce yanzu ya samu wata matsala da ya yi kaza da ya yi kaza wata kila da ba zai mutu ba ka yi arziki ka kai kai kaza kai kaza kai kaza ka saya ka sayar ka zama mai arziki ka talauce ka ne kawai baka yi kaza ba baka yi kaza ba ka bi wato ba wani mai tasirifi kuma yana tafiya by nature fatujad wa ta'dil bi anfusiha tana samar da kanta kuma tana tafiyar da kanta duniya duk abin da ka gani shi yake samar da kansa kuma ya tafiyar da kansa laisa laha rabbun yatasarrafu fiha ba ubangiji wanda yake tasarrufi inma hiya arhamun tudfa yace kawai abin nan mahaifar mata ne kawai suke zubo da 'ya'ya. war ardu tubla in kuma ƴaƴan sun mutu ƙasa ta haɗiye shikenan ta maida su ƙasa shikenan an gama wa haula'i hum jumhurul falasifa ad-dahariyya wa tabaiyya wa'annan sune falsafatu da ake ce musu dahariyya wanda kuma tabaiyya wato wanda suke ene komi da ka gani yana tafiya ne by nature ɗabi'a sai ta sa tafiyar da komai to kaga ai duk wannan rashin hankali ne da yawa wanda malam jin zai zo ya bada amsa a ce duniyan nan gabaki ɗaya haka ta samar da kanta babu mai tafiyar da ita domin duk a tunani duk abin da ya zo babu mai tsara shi to yana zuwa ne a barkatai bai da tsari naka shi yasa yanzu in nazo naga gona naga na an noma naga nan an sa kunyan masara ta tafi dodar ta gaba kunyan gyada ta tafi dodar ta gaba irban dawa ta tafi dodar wake ya tafi dodar an koma masara an yi wannan a ba sai an gaya mun ba akwai mutanen da suka zo suka yi wannan aiki ina da yaƙinin cewa to sai wani ya yana so ya sanar da kai kaga wannan da kaga gonan nan ɗan a test ɗinta ba haƙƙi ko kaɗan kuma kaga masara ta tafi tiryan tiryan tiryan tiryan a jere a layi wake ya tafi tiryan tiryan gyaɗa ya tafi tiryan tiryan dawa ta tafi tiryan tiryan an ƙara ɗauka ai kawai ruwa aka yi suka fito haka suka tsara kansu haka kaga ai daga nan ma haka nemo mai ruƙiya wanda ya faɗa a fara man rukiya saboda hauka ba yanda za a yi amma da na zo na ganka cika da haƙi na ga nan wake ya fito nan gyaɗa ya fito nan masara ta fito nan wani haka take in ce kai wannan ashwaiya haka kawai da aka yi ruwa wata yan gyaɗa ta faɗi ta fito wannan yan wake ya fito a nan yaka nan ciyawa sai ga har gitse to sai in ce ba wanda ya nazama ta ba wanda ya tsara ta to haka duniyar nan yasa akwai su da yawa tun da an yi su falasifa kuma yanzu suna nan wanda suke ganin artist suna gan da yawa ba don ma Allah a wannan Geoffrey Epstein din nan da ya fito ai da ta ce suke yaranmu nan a UK yaran musulmi a jami'o'inmu da menene suna ta tashin wannan ba Allah ne sace menene menene iyayen gidansu to Allah da ya kawo karayarsu Allah ya mana maganinsu wanda suke takama da shi yake damfara kuɗi a yaɗa idan ba Allah to shi kuma sai ya zo ya tambaye shi da kansa ya zo ya ce ka yanzu ya yadda akwai Allah Bill Gates ta shi ne ya fi kowa sa kuɗi a kan cewa ‘yan ƙabi'in yake amma shi da kansa aka tambaye shi ya ce ka yanzu na tabbatar akwai Allah akwai wanda yake sarrafa wani abu amma ina binciko in gane wani Allah ne kaga ya fara da ya ce babu komai yana tafiya to daga nan sai suka fara karewa dan kaga yanzu ba zai ci gaba da bada kudin sa ba na aikowa ana menene menene ana yada abin da ya san ƙarya ne to kuma ana nan ana nan sai kuma matsalar nan ta Geoffrey Epstein ta fito wadda ta tona asirin turawan yamma da makaryata masu yakan musulunci ta tona asirinsu gabaki ɗaya. sai ga su duk manya-manyan wanda suke magana a kan leta f duk fayil ɗinsu ya fito manya-manyan mujirmai ne nan ba ɗaya matsafa masu shan jini masu cin naman jarirai masu zina da yaran da ba su kai shekara hudu bayan mata duk su suka bayyana su suke ta wannan duk wani abu da ka sani na tamwilin janda mace ta fito what man can do women can do better da suka fito na wani janda mai na kwale na wani nile ne duk su ne suke financial suke financing din duk wannan abun na kasashenmu NGO din nan su ta mana hauka da na yamma duk ashe su ne lalatattun duniya shi kansa sun fito da file fayil din sun kashe shi an fito da file fayil file din yanzu kaɗan kaɗan ma abinda ba ba kashi goma cikin ɗari ma ba a fito da shi ba amma ya nuna a asarar turawan yamma daga abin da suke kira su ne maɓarnatan duniya duk wata ɓarna da ka gani a duniya su suka assasa ta duk wani kisan kai da aka kashe wasu wanda ba su ji ba su gani ba su ne duk wani shugaba wanda yake san al'ummarsa in aka kashe su tun daga kansu sardauna sun suka kashe su su ne maɓarnatar duniya su su ne duk suka taru a akan da babu Allah a duniya don mutane su ci gaba da a yi iskanci yadda ake so don yanzu na tashi da Allah ba aljanna ba wuta duniya kwatsam take tafiya babu wata lahira ba hisabi ba menene to ai kaga dole mutum ya zama ɗan iska kuma za mu zauna ne kawai mu yi ta talauci babu kuɗi kai muna da wannan aƙidar ƙwara za ka sayar bindiga fashi za ka yi tun da dai ba sakamako tun da duniya ne suka da to kaga aƙidar wannan tana lalata al'amarin duniya gabaki ɗaya za ka faɗa ce da musulunci faɗa ne da kiristanci faɗa ne da yahudanci faɗa ne da dukkan wani addini ma dan ai imani da muka yi da Allah da za a tashi alkiyama shi yasa dai ake mana wani abu mai haƙuri amma ba dan wannan imanin cewa azzaliman nan na Najeriya za su je gaban Allah mu tashi da su mu ga yadda ake dukan mutane to ba kai ma ba sai ka shiga ba ka wuce abin da zaka ka amma ƙarya ce zalunci ne kuma Allah ya ce akwai ranar duk wani azzalimi in Allah ya kama shi ba zai tsere ba haka shi ne muke kallon ranar da za a kama a zaliman nan imani da muka yi duk abin da kai a duniya ruwa ba ta sha ba akwai ƙarshenka za ka bi gaban Allah ka yi mulki duk cutar da za ka duk talauta ƙasar da za ka yi duk bala'in da za ka mana ka mana mu za mu yi iyakar ƙoƙarinmu ba za mu zaɓe ka ba ko ba za mu tallafi ku a zaɓe ku ba kuma za mu zaɓi mutanen kirki ka ci baka ci ba matsalaka ne in ka ci ma bala'in nauyi ka ƙara ɗaukarwa kanka domin Allah ya ce liya hamilu a hun kamila don ka ɗauki zunufinka a cike ya sa Allah ya ƙara maimaita ma hudun don ka shiga wuta da hujja to me kuma wani abu ruwanmu muna da imani da Allah ka ci ko kaskaci ni dai abin da nake a gabana cewa ya za ka yarda da ubangiji shi yasa ibn al-qayyim ya faɗi magana wanda ita ce za ta kwanta ma a matsayinka na musulmi musulmi hankali yace kada al'amarin da yake faruwa a duniya ya dame ka yana damuwa da sanin Allah kada zalunci shugabanni da suke ya dame ka yana wai irin ya hana ka bacci ya saba ciwon zuciya ya dame ka yana gudana ne da sanin Allah abin da yafi damuwar ka kai ya zaka yarda da Allah wannan shine ahammu Malam ka kyale duk waɗannan yan siyasa su yi abin da suke so ka zama sanata ka zama ref ka zama ɗan majalisar jiha ka zama kwamishina ka zama gwamna ka zama shugaban ƙasa ka maimaita a ƙara ma bayan shekara hudu a ƙara ma kai duk abin da za ka zama wannan matsalar ka ce matakar zalunci kake yi sunanka azzalimi kuma za ka ɗauki laifinka cikakke a wajen Allah amma mu abinda aka ce mu kasance tare da masu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata wajen azzalimai sai wuta ta shafe ku malam ka je kana kai wa azzalimi campaign ka zaɓi azzalimi ba ta masa nar. Allah ya ce wuta ce za ta shafe ku ka Allah mu abinda Allah ya dora mana kenan ba za mu taimaki ba za ka taimaki azzalimi ba ba za ka taimaki wanda ka san sa rusa ƙasa ba ba za ka bar kamfen ba ba za ka bar ejen ba ba za ka ba fitowa a zaɓe shi ba ka je ka zaɓi wanda kake ganin mutumin kirki ne har ga Allah in Allah ya tambaye ka a lahira za ka iya ba da amsa ka dawo gidanka ka kyale duk wani azzalimi ya ci gaba da zalunci akwai ranar kin dillanci kuma zaluncin nan da ake yi a ƙasan mu sai an daina ko ba jima ko ba daɗi wannan talaucin da aka tsora mana na dole arzikin da muke da shi bai kamata mu shiga cikin wannan kuncin bata talauci kuma Allah ya san an zalunci mutane sama da mutum miliyan 200 suna kokowa abin da za su ci su da iyalansu alhali da arziki a ƙasar da za a yi Allah ya kyale wannan kawai lokaci ne sanastadrujuhum Allah madaukakin sarki sai ta lala muke musu amma ba yanda za a yi ka tsora mutanen nan sama da mutum miliyan 200 suna cikin azaba Maka ce Allah zai kyale sa bayan da za a yi Allah ya kyale mutum Allah marukacin sarki ya taimake mu Allah ya agaza mana da wasta, Allah ya iya mana da wasta. ubangiji maɗaukacin sarki ya bamu shugabanni na gari masu adalci masu sanin Allah masu sanin ya kamata wanda za su taimake mu ya zal Jalal wal ikram ya Allah madaukakin sarki duk wanda ka bashi mulkin mu ya takura mana Allah ka takura mushi duk wanda ka bashi mulkin mu ya cutar da mu Allah ka azabtar da shi Allah ka hana shi mulkin mu ya Allah duk wanda ka bashi mulkin mu ya taimake mu ya ji mu Allah ka taimake shi ka ji kansa ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh